الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس كنا شاءكو نفار كرنتا وأن اللتافينا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا متاشي الفصل الثاني اقرأ na'am waye kai an kai an saba da jin mutane waye kai waye kaman ka waye san asali ya naka waye samu yabo irin ka da Allah ya yabe ka duk wanda ya bi ko duk wanda ya kika mai gaba eh Allah musallam sallama na fasali na biyu ko kuma ka ce rarrabewa na biyu تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة ننزي مغانا إن الله تعالى يصفة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة yadda ya rafa shi da jingina shi da kalmar shahada ma'ana kalmar shahadar mutum ba za ta cika ba sai hada da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda ke rataye da asana yabo da kuma karamci da Allah ya yi mai alaihi salatu wassalam Allah madaukaki ya ce يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا wannan ita ce ma'anar abin da yake nufi bi shahada mana mai zamanto mai shaidawa ya kai wannan annabi kaga bai ce ya muhammad ba ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan mun aiko ka mai zamantowa shaida an gane ko kai mai ba da shaida ne liyakun rasula shaidan alaikum wata kunu shahada'a alan an gane mun aiko ka a matsayin mai kafa shaida ni shaida na iya muku da sakon Allah ji fa wa mubashiran ibada bishara game da samun gidan rahama Allah ka bamu wa zira mai gargadi gabarin fadawa cikin abin ki na daga azabar ubangiji wannan aya za ka samu cikin suratul ahzab sura 33 aya ta 45 na'am جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من موسى الكفر Allah ta'ala ya tara mai a cikin ita wannan aya duruban in ka ce durub shi ne dar kamar ka ce sunufan ko anwa'an ko alwanan dangi-dangi nau'uka-nau'uka na rutabil asara darajoji na ainihin wato al'asara abin da ke cima wato ainihin al'asara shi ne ainihin wato a keɓance wani da wata darajar da wani ba shi da ita shi ne al'asara a ya ce wa yi usiru na ala an fusi malauka na biyu shi ne ka keɓe wani da wata bukata ko da dai kana da bukata to Allah ta'ala ya keɓe annabi wato da asara to wannan aya ta kunshi wancanan ka nau'i na wato yani annahu ikhtassa bi dhurubin min rutab al na'am kuma ayar ta tattaro jumla adadi na sifofi na al-midha shine yabo ai al-madawi kenan haka da farko dai Allah ya mai da annabin salasalam ya zamanto mai kafa shaida ga al'umma shi cewa shi a karantar shi dinnan ya iyar musu da manzanci kuma wannan yana daga cikin abin da Allah ya keɓe shi da shi ba duk annabawa Allah ba su wa min hasa'isi na kuma ya nuna maka cewa shi ne bishara ne ga duk masu ta'a gare shi in kira kana da bishara yana kuma mai gargaɗi game da narko ga mazuwa saba mai ga gaskiyar annabi mutum ya kauce mata wani sallama mubashirar ne kuma wani zai na kuma ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi mai kira ne zuwa ga bautar Allah da kuma kadaita shi kuma a matsayin siraj fitila mai tsananin haskar gaske ai kaja ce sirajan wahaja rana kenan an gane ko tsanin sallallahu hasken ya sa rana wanda ke haskakawa yuhu ta dabi'i wanda da shi ake yin riko للحق زواجا ركوة القسكية دوانا آياتا تقول شاكا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائن الله إذا صاد المنيرا بكتك آية فرانيك كيشنا دعم حدثنا الشيخ أبو محمد بن حدثنا أبو القاسم بن حاتم أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن الخالدي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك حدثنا الشيخ أبو محمد هو ابن عطار ابن عتاب سناني لأين الإيري تكيم معلمين تكيم معلمين قرطبة قرطبة كما أندلس مثلا أندلس دقى فندلس دقى فندل da suka taho bayan wucewar kabilar gothic daga yankin portugal saboda ka da abdurrahman dakhili zauna a sai ya wahada mamlaka ta andalus sai ya haɗu tsakanin kudancin faransa da ispaniya spain kenan da portugal an gane ko wanda shine ne ake kira wato masarauta a wannan lokacin da iberian peninsula kenan an fahimta nan ne aka yada ilimi da karantarwa da faɗakarwa sama da shekara 800 wajen andalus da ne aka yi rasu? abdulwalid al-baji al-imam al mai tafsiri al-imam al-gharnaqi nan ne masarautar al-mu'tamad ibn abbad wannan abin bakin ciki yayi abin da ake cewa wato malan karki halin malan wai rago da igiyar ne ne ne ba daɗi abin da ya faru bayan sun sauka daga abin da manya suka yi sai da ya koma ya haɗa alaƙa da wani kafiri ana kiransa alfonso hajjar ta kai musulmi da suka saki allah allah ya doka musu ƙasƙanci alfonso ya ce masallacin da kuke sallah ka bani shi a ciki matata za ta haihu kuma kafiri ne ba kuma abin da almatama da yake shi ya sa ya ce limifil haza ya zo bulkalbumin kamadin in kana fil kalbi islamu wa imanu in ji abul baqa'ir randi andalus da kake ji ai kana bukatar ta je ka wannan wuri ko dan tarihi abu ne muhimmi shi wannan malami al-andalus ne kuma al-qurtubi ko al-qurtubi wanda suke kira cordova a yau to yana cikin تكين Shi kuma ce haddasa na Abul القاسم حاتم bin Muhammadin? Shi Hatim? shi ne ainihin almaruf ana kiransu al'atarabulisi al'atarabulisi wato mutumin travelers ka ce travelers ko ka ce tripoli talibiya, amma yanki ne mai faɗin zai yawanci mutanen magharib magharib al'arabi kenan tun da shi mawallafin littafin ai magharibi ne alƙabi iya Allah ya rahamshe shi sannan kuma yace haddathana Abu al-Hasan al-Qabisi al-Qabisi wato shine alhafizu ali bin muhammad bin khalaf al-ma'afiri al-qarawi amma an kira shi al-qabisi ne yace li anna ammahu kana yashuddu amamatan yana yin rawani irin rawanin mutanen dinnin qabis aka ce al-qabis a ka'idar nasaba mutum ya zo na cikin al'umma sai a danganta shi zuwa gare su idan ka zauna cikin masu a sabulu sace da kai a sabuni ka gane in ka zauna cikin masu sai da sace da kai albasari don suna sai da albasa na saba ce in ka zauna cikin jama'a ka zama ɗan gari shi ke ta danganta ka zauna cikin mu sai mace da kai alkundilawi inda ka zama nawa misali da fata wani ana kiransa ne nasaba alfagawi لكن الكنوي الزكزكي نعطلقه هو من كتشي أين البرنوي نعم الكشكوي كتشكو نتبع شيء مثالي فأنت أنقاني هو لو شيني كي يتشيوها حدثنا أبو الحصن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي أرزق أينه مروكي عرفتم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح شيء إسناد إمام البخاري كان شيء فليح وتشين ابن سليمان الأدوي وندي مولانا ناس يجي حدثنا هلال عن أطاء ابن يسار عن زور قال سيتي لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص لقيت كما كتي ناغا مودا قبل كم ده العاص فقلت سنه شي اخبرني عن صفه رسول الله ku kun ga manzon Allah da ba ni labarin sifar shi sai annabi yake ba ni sifar shi qala ajal qala sai ce ajal mai ta zo gidan sauki za ka ji kuwa والله إنه لموثوق في التوراة ببعض صفته في القرآن أرد مكر الله أن صفة النبي تكون التوراة النبي موسى da irin sifofin da aka faɗe shi cikin ƙur'ani a taura ya zo canzawa su kai saboda suna tsammanin annabin da zai zo a ƙarshen zamani bai hudu ne har suke makasaran madina cewa wani annabi zai bayyana launin obihi zai na katila ku sun ya kyau da ya bayyana a shi da suka cewa ba shi ba yana hulai sabi huwa hasadan min indi an fusihi na'am يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزا للأميين yana son ya gaya maka wasu daga cikin abin da ya zo a cikin asalin a taura haga ya yi jibi da abin da ya a ƙura'ani ya abin da ya ba su labari ke an gane cewa ya kai wannan annabi inna na ka mumun aiko ka shahidin a matsayin mai kafa shaida kan ilile eh, ayyuka din wa mubashiran mai yin bishara wa naziran mai gargaɗi gabarin shiga wuta wa hirzan kuma kan da garki kuma badala kuma kariya kuma ainihin tsaro shine hir arabtum lil ummiyin ga ummiyawa ce hirzan ɗin nan ya sauke lamba ko naka mai ce yawa an yi karatu da muhimmala kasararra mace ce muhimmala dukkin da ɗan uwan shi na da tigo baki ne iri biyu amma ɗaya ana sa mai digo ɗaya ba shi da ɗigo, to mar isa ce da shi muhammala yanzu misali da ha'un da jimun da ha'un duk in ka cire kawai ka cire musu digo da za a kira su ha amma idan ɗaya ta sa digo a ƙasa ta zaune irin a sama nefa to masu digon ana kiran su mu'ujama mara digo muhammala empty mara digo ne ake cewa goro ko hake ƙasassa ko mai ruwa a raftun da su kan yi wannan saboda zufai ya ce masa ga yadda al'amarin yake ke dake dake wa hirzan ai hirzan lil ummiyina da lummiyawa lummiyawa su ne larabawan da ko rubutu ba su iya ba a yawwa to sai ce ai mun samu wannan sifa a taura an faɗa kuma ya yi jibi da abin da ya cikin ƙur'ani kenan siffar shi ba ƙur'ani ba ne kaɗai har ma cikin ataura amma sun sani su suka shafe saboda son zuciya ya ci gaba da cewa a cikin atauran an ce da shi ne mhm. a cikin atauran ma an ta Abdi kai dawana ne ya rasu lallah tun kafin ya zo saboda annabawan da suka zo suna ba da labarin masu zuwa bayan kai ma ka sai ba mu yi ba ne a ce Allah ya aiko annabin karshen zamani karshe gaba daya a ce ba a yi bisharar su Allah ta tafar da su karshe ba gair mako. da su bi sai a mutse a canza saboda son zuciya a ciki aka ce an ta'abdi kai bawa na ne wa rasuli manzona ne in ka so ka ce jakada na ne kai sammaitukal mutawakkila na sa maka suna al al-mutawakkil to kaga wannan abin zuwa qur'ani ba wannan lafazi yace a abinda kai ka tambaye ne a cikin at-taura ma kaji sifofin shi kuma ya karanta da abin da ke cikin qur'ani san abin kai ne sai dai idan mutum yake Allah ce na kira ka da suna al-mutawakkil to ai ne ma'anar a ai da larabci barkali teklatun an gane ko wanda ake kira ainihin way the holy spirit a cikin bible a cikin matthew teklatun barkali ka samu littafin dan mai saji mai suna a san gaskiya da bata bukatar zamani musulman ba a kan hujja ya daɗe da rubuta littafin da an ce kirista ne ya gane gaskiya ya karɓi mana. yana cikin zuban da suka taimaka mana wajen sanin part of comparative religion wanda muhimmi ne kwarai da gaske wajen fito da hujjoji sai ya ce na kira ka da suna mutawakil laisa bi fadlin wala ghalizan ai walau kunta fadlan ghalizan to kaga shi ma wannan ya zo a cikin qur'ani ko ba gane ba cewa kairar anisul asirma kai ba ka kasance fadda ba shi ne ainihin mai mugun hali fadda mai mugun hali kariya wurin shi ba kome ba ne ya saba alkawari ba kome ba ne a ba shi amana ya ci a ba shi ajiye kudi ya yi mirkisi ya ce ba ba shi shi ne alfazo ba cikin attaura Allah ya ce kai ba fazzan sai ƙoranin sake mamaita walau kun ta fazzan galiban ya mun zo da ka zama fazzan galiban mai yawan fishi da dai sun dare sun bar to yace waɗannan sifofin suna nan na fata an gane ko na'am wala sakhabin ba mai yawan kwakwazo bane a cikin kasuwanni cikin kasuwa ana ta ainihin hayaniya kai wane ne ga wannan kayan babu irin shi wallahi wannan kayan an taya sau goma kuma karya ne ba na a kodin da suke da karya suke tallata kayansu kofin nan nawa ne fito gaya ma gaskiya ko a yi ciniki to zai karya ke inda gaske ne sai kaci a yi ciniki a to a yi wasu in ba a yi haka ba in ba a yi haka ba ne to har munnan ya zama jiki magarin ba. sai ce da ce to don saboda kai ne kowa ma don saboda kai ne su zama to wani irin marketing strategy ne da cike da rashin gaske. shari'a cewa ta yi eh, wannan kofin na sai shi naira dubu biyar ne ni kuma in kana so ka saya naira dubu shida menene mark of dina dubu daya menene ainihin ainihin menene ainihin ne ake cewa ne cp cost price dubu goma ne st selling price da shi mark up kaza ok amma sai ce to gaya ma gaske ko gaya ma kariya abinda yake faɗa ke idan tun da ka ce in gaya ma kaza inda alternative ko kariya to sai waske ce a abinda ake yi kira kuma babu kyau ko mutum ya dinga kwakwazo ko ya dinga kada makayan shi kararrawa su babu irin wannan kayan duk garin nan kuma wani abu ya taso ga mutum yana hayaniya to annabi ba sahab ba ne shi sa ya da shi ce wa'innaka la'ala khuluqin azim alaihi salatu wassalam na kuma ya Allah waye ke الله حتى يقيم حتى mai ba da wannan labari shi ne wa madalla ya ce abinda muka samu a cikin ke na wanda ke da jibi da abinda ke cikin ƙorani. cewa ai wannan annabin da zai ƙarshen zamani daga cikin sifar shi wala ya dafa obi tsayi a tsayi a ta shi baya yin karta sankar inda kayan ba da yi ba zama ka ba da yi ba tit for tat it's a good game kamar da suke la za a jefe shi da dutse ya mulmulo na kiya ta amarya ya baka ka hana shi ya baka akwai lokaci da za ka iya magance wanne maka mugunta kadara kaji kana yin lauje kana yin kana yankan ciyawa da lauje laujen kamalin sai lauye yana da guda biyu taimake ne sai ana ka kuma wannan ciyawar ita ce za ka je ka yi ka samu ka sayar ka samu abin kaiwa ba ya na ka haka ka dawo gida empty shi kuma ga laujiji da ciwo ko ba ciwo ciwo yau da gobe yau da gobe ta ke wasa shi ma haka sai ta faru da shi sai kuma kana da laujar ya Allah taimake ni tsakaninka da Allah in kai ne ya zaka na'am wata yi da gaske Allah don in ka tuno yadda ya kunta kuntaka maka a baya ita ce an ki to amma mai Allah ce wa ma yi laƙa illallah zai na saba amma inda za ka zai ka ce ai wani babu kuma ai ta wuce wallahi wanne ya fi darasi in dai mai hankali ce kai wani ba ya gama da ni har wasan dan uya kuma turki a fara jin kunya suna amma kai ya yi shi kenan an wuce wuri wannan shi ke mana gaskiya wahala dan ne ta karya abin da ka sai kai da gaske shi sa Allah dama ya faɗa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin sai ce kuma awi Allah ka ba mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin halin sa kenan baya saka mugunta da mugunta walakin sai dai ya afu yana kawo da kai wa ya ya ce na yafi afuwa da gafa muhimmi ne matarka ba ta taba yi maka kuskure a girki ba yasa kuskure ka gayyato baki za a ci lima kana murna aiko zo mu je gidana ba abin ban bayar ba baki suna jiranka kana shigar cewa na ban ɗora abinci in ba aka yi hankali nesa ba sai a bata amma kuma in ka kalli a cikin shekarun ku biyar ba taɓa samun haka to mai sa ba za ka kalli janibi na ɗan adam saka ba ka ci wani cikin ke damu amma ya za ka yi da bakin kama su haƙuri da kunji kunji abin da ya faru to sai dai kuma a lokacin gaya musu mai faru ka kare mata mutuncin ta ina ta yi tabban za kun ga tsayar da kai ne karka ya ka inda hali ma ka ba kanka laifi ni ne ban kawo kayan ce na ba in ka tsara mutuncin ta Allah mala domin wa ashuruhun na bil ma'arufi aka Allah ce ko rayu da su kyakkyawan hali to irin wannan yani sai mun yi da gaske Allah ka taimake mu sai kai mata gafara ka ce babu komai tunda ai ba halin ki bane sannan kuma sai ce walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi millata al-awja Allah fa ba zai karbi wannan annabin ya karbi ran shi ba har sai Allah ya nikar da addinin da ya bude. shi wannan addini tsakanin annabin Allah Nuh la annabi Adam da annabi Nuh sun shekara dubu ne kuma dukkan su musulmi Allah daga annabi adam zuwa annabi nuwa an samu shekara dubu kaga dubu ɗari sau nawa kenan kullum alal islam daga ba sai shaɗan yanzu sai suka sauka daga hanya sai Allah ya aiko annabi nuwa shi ne manzo na farko da tafiya dai tafiya sai abin ya bude Allah ya sake aiko annabawa to shi ne ya ce Allah ba zai karbi annabi Muhammad hatta yi kuma bihi a'uja. wannan addini da ya dan bauɗe sai Allah ya miƙar da addinin da shi kuma ya rage ga mutane yanzu ka abin da ke faruwa a shigo da sabon abu a kirkiro wai da tsarin sai an yadda wannan shine addini in ka ce a shi bai zama kai saboda tsabar son zuciya ka tare mutum kamar idan annabi abu kaza eh bai yi ba to amma to amma me amma me to shi sa idan Allah ya maka arzikin gane ga sunna manta da kowaye abinda nake nufi in dai karkatacce ne yana son ka karkace ka rubuta shi to shi ne yake cewa Allah ba zai karɓi ran shi ba hatta yi ƙima bihin millata al'auja al'auja mai ce ce sifa illa fa mausufa kuka ce an natuwal an auki يقولوا لا إله إلا الله ويفتح shi wannan annabi sallallahu alaihi yana maka bayanin abin da suka gani a cikin atawara kenan Allah ya gaya wa mutanen farko cewa annabin da zai zamani Allah zai miƙar da addini da ya bauɗe ta ya zai miƙar da shi zai karantar da su suke faɗin cewa la'ilaha illallah da kuma ai babu kalma mafi tsada irin babu ita amma kuma ba duk mai faɗin ta ba ne zai ba ta don tana da sharuɗa guda bakwai ilmun yaqinun wa ikhlasun har zuwa ƙarshe ka faɗe ta a matsayin kasan haka ne kuma ka samu yaƙini ba shakka sannan ka miƙa wuya ta sa igiya ta zaro ka zuwa ga abin da take nufi don to resist it yani ka sallama har zuwa ƙarshe fata an gane ko idan ka ce la ilaha illallah fassara mai kyau ba abin bautawa da cancanta ina jida da wannan sai Allah kaka ce da gaskiya idan aka masu bauta ma ainihin gumaka iya gaskiya su kenan sai mu ce komai gaskiya ku amma ba daidai ba a sai ka ce abin bauta ya cancanta Bi yadda mai gunki iya iyawar shi gaske shi ke amma bai cancanta ba gunkin haihu haka fassar lana sai ka ce ba abin bautawa da cancanta sai Allah wannan ita ce kalmar da za su ke faɗi kuma wallahi tana da nauyi da cikin hadisin bukhari Allah ya mutum zai zo da diri-diri da lodi-lodi na zunubai sai wuta kawai Allah ce da shi kana da wani abin kirki da zai kubutar da gaushi ya ce ubangiji ina nake da abin kirki ya rikici ya yi gidan up kawai zai wuta sai Allah ce a ka inda na hatsana kana da wani abin kirki da kai kai baka sani fito ka mishi da zungure takarda kuma ɗauke da la ilaha illallah Allah ce ka faɗe ta a lokaci kaza har da Allah abin da kake nufi na karɓe ta na raine ta hatta girma a kawo ayyukan naka na banza ɗin a sa a kawo kalmar shahada da ana sa ita sama da su sai mizanin shi ya cika a ce wuce ka sarki ya Allah ba ka mu wannan kalma da kyau kara kuma ka yi ta a tsari na yan bid'a kuma kar ka faɗe ta faɗin da ba daidai ba a kuma sala ilaha illallah wannan ba gaskiya ba ne illallah kamar ya ko la ilaha illallah wala ya kuma ta faɗa illallah it's wrong la ilaha illallah wallahi wata ran a harami ana irin jiran sallah a zaɓin nan sai ji wani bawan Allah malam ina faɗin kalmar shahada a natsi sun na zuciya ta malam suna wani irin shi kada annashuwa saboda na tsohon mace kai Allah shi sun zuce shi amma wannan har ga Allah da gaske yake a gaban sun gari ba amma inda yake furtawa na tsohon hukuncin hankali ka kana a yi tsalle-tsalle ka na ilaha in zai ce ka sha kwaya dini abin wasa ne sai shirme ne a yi sun halakar da jama'a da yawa shi sa ka rubu da kowa idan bai halice ka ba yanzu za ka zuwa ga halaka a duniyar nan kuka haɗu nan kuma za ku rabu to Allah kyauta sauraka ya ne زي كرن سبب متاني ستشي لا إله إلا الله ويفتح به أعين عميا الله يقول إذا نوما سمكنت به دشي كمريا كمريا هنا أنك أنا صلى الله عليه وسلم ينا دا ما زنيني شي أفتالمولوجيس ني مثالي زي ما زنين شون إلو ينا دا أي كليمز ني أبن يوچا كمانا makanta ga gaskiya ake karbarta shi ne summun bukumin ɓogoyi ai gululu ido ba shi ne gani ba gani daban basira daban kuma ya kawo abinda mutum ma zai gan shi duniya ba ta gani lokacin mutuwa halittun da za a gan su Allah ta samu ga alkhairi ai ba gani ido ba to shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kun gane ko Allah da shi zai buɗe idan dinduna makafi ma'ana wanda suka makance gaba da ganin gaskiya ha sahabbai da yawa ta kaga ba kan daidai suke ba da annabi zo suka ga gaskiya sai suka yi watsi da shirka ne ba haka bane muna karatun sira a mazubi sahaba ba ku san me ya faru ba game da asad ibn zurara معاذ bin جبل معاذ بن bin wani بن bin mu'az da kuma wa wasu مصعب في mus'ab وأجسي zo yana كان sai كان كذا in kana son kanka da kana son rayuwarka ka daina faɗin wannan abin da kake ta kuma gaskiya na gaya masu to idanun akwai ina ma ku zauna in gaya muku abinda na taho da shi in ya muku daidai ku karba in ba ka so shi wannan shi ne misali din arabtun saboda ka yani Allah zai bude ido wato idan duna makafi biye da shi annabi sallallahu alaihi wa azanan summan da kunnuwa da suka kurumce kurmantaka aina ke danganta ta da shi a jiki kunne ɗebantaka ina ke kai ta, makanta ina ke kai ta, to haka su to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kawar da azanin summa kunnuwa da suka kurumce ba sa ji summun hukumin din nan to za a cire summun din dukkan za ka shiga za su karbe ta wasu sabai sun yi haka na kara musu yadda wa kuluban gulfa da kuma ainihin zukata da suke da rufi kalu qulubuna ghul al'anahum Allah bi kufri in ka ce shi shine kaba a mu gaskiya ba ma gane gaskiya to duk annabi Allah ta'ala zai yaye waɗannan musibu a dalilin aiko shi da Allah ta'ala yayi ma dalla to wannan labari da ji. an samo irin wannan labarin na sifofin annabi al-littafan farko daga abdullahi bin salam shi abdullahi bin salam wato an ce asalin shi bai yahudi ne domin shi ishmawil bin salam to a madina sai ya zama to yahuda suna cewa ai shugabanmu ne malaminmu ne sai aka tambaye su muka ce da su me za ku ce idan ya musulunta farko sai da ce waye shi da suka ce huwa sayyiduna wa ibn sayyiduna ai shugabanmu ne ya muhammad kuma dan shugabanninmu ne ce me za ku ce inda zai musulunta musulunta Allah kashe shi sai musulunta ya musulunta ka ce huwa huna wa ibn safi wawan wawonmu ne dan wawonmu ne ko na gaskiya ta zo hudu ke to ba to shi yana da labarai da yawa game da tarihin ahlul kita to ai da tan daga da sai yake an gane ko Allah ya gane da shi da shi da Ka'bul Ahbar su biyun nan sukan ba da labarai wani lokaci daga cikin isra'iliya wani lokaci a karba wani lokaci kuma a aji haka kuma a cikin wasu hanyoyin wannan kisa wanda aka samu daga muhammadu ibn isa sannan shi annabi sallallahu ba sakhibin bane shine ba mai tsaga murya a kasuwa ba wato saboda kwakwazo kamar da muka faɗa ba baya ado da alfasha kamar akwai wanda batsa shi a wurin shi ne ado akwai shi ya yi zagi shi ne kawai ya burge Wannan ba sun ga ƙarfafa duk sifofin shi shi ta ko 'ya'yanmu yara ƙanana muka yi suna zagi Allah ya tsare su ya kare su yawanci a kul ba ku taso a gidan kun ji ana haka ba in yawanci yara unguwa suna zage-zage to ka binciki gidan wallahi ya ce ba ta gudu ɗanta ce ku kiyaye wannan amana ce kuma shi wannan fa'an nabi alaihi salatu wasu ba ne ainihin faɗin alkana Alfasha ba duk ɗaya ne shine alkhana amma alkhana ko alkhana lilkhana eh, shine alfasha ke na'am Da suka ce a cikin attaura Allah ya ci gaba da gaya mana shi wannan annabin da zaka shi zamani musabbiduhu zan datar da shi ko da zai wani abu wanda yake ya kauce tun da annabi na ne na ƙarshen zama shine last message to zan gyara shi zan miƙa da shi ne ustabi da hukiya zuwa ga aikata duk abu mai kyau to da ce ka zama mai gyara kanka da ce kai gyararren Allah ne wannan fi na? kai kana kwari ka gyara kanka ne to da ce haka kake da ce Allah ya gyara a kayan shi kawai wannan shi maka a yau zai ka tambaya ba Allah ya riga gyara ka ba ka huta ba amma nan kana kici-kici ne ka faɗi ka shiga dazalo ka faɗi ake shi yasa kullum mutum ya roƙi Allah kamar da wani malami ya ce ya Allah kai ne ka gyara bayi suka zama salihai mu ma ka sallaha mu mu zama salihai din sai ba sai wasu kai shi yasa kaga wani ya kauce daga hanya ba amma kai mai dariya ba yanzu kai din nan da take baka wasa da jami'i sau biyar sai ba sai wa kai wani ya san tsallon dole ne amma shaɗin ya fi tsada kan shi sai ka yi faji tsoro kar abin ya kai gari ta gyara suna shaye-shaye na usu bin musiba fitina tsalli daga shan taba da kuma miyagun abokai yara kuma da hankali kar ku taɓa aboci da duwanda ku gan shi a kauce hanya kowasa kuke na kwallo a dan kira sallah ku ce za mu je sallah kwaji Ka kun ga manya sun taho sa'annan iyayen ku ku kauce ku ba su hanya in suna da kaya babu kawo in kai maka gida wannan mun taso mun ga irin wannan tarbiyya Allah ku baban ka ce ba ni dubu goma na kuma kana da dubu ashirin ka ce baba ga dubu goma sha biyar nema don biyar ɗin na da bukatar ka ba shi ziyada sama da abin da yake ne Allah to ba sai an yi dambe duk iri ne akwai dambe inwardly akwai dambe outwardly dambe a waje sai rigima da fasikanci tsakaninka da Allah dambe na cike zuko ne wahala dambe da zuciya Allah wa amma man khafa مقام ربي وانا عن نفس عمل فإن الجنة من إلي وشي يسا أفكا شيء يا كر ذوشا ما كرني يكي شو دبا وأهب له كل خلق كريم كما زن مش بيور حديث يزف الله نيكي كام ساعة تورا wannan annabin zan mishi baiwar kulla khuluqin karim kowane irin hali na karamci ka duba mai Allah ya ce wai na kara ala kholokin azim zan shi baiwan kowane irin hali na kirki na'am zan mayar da sun kace sakina naskuwa da dattako tufa shi ce da kaga fuskar kaga ainihin natsuwa a ma'anarta a mafi cikar yanayi na'am nagarta kuma shine slogan ɗin shi mai slogan taken shi albir menene albir lan tanalu albir hatta tunfiqu mimma haram Allah ce ba za ka samu bir ba nagarta sai abinda kake jin so ka bayar manala ba taɓa ce da shi ina son ka ya tashi ba sai ya bayar Koda da iyakan shi kenan mawaki na cewa iza shi'a anushin lamiyan a an izan har wani ce kun san yadda yake ba a ta mai bayar ba ya za ku tambaye shi ya kuke mai haka ga ga kowa ya kai kowa kawo kawo kawo sai da yi gundura to ma'ana shine albir shi sa ibn umar suka ce yana yawan saraka da siga sun suka ce a kai ya ce Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ana uhibbu sakar Allah ne ce ba za ku samu albir ba sai kun bayar da abin da kuke ne kuma siga Allah ta Allah dan ke shi bangaren albir ne abin da kaje kafi so ka bayar da shi shi ma wannan fage ne na kyakkyawan hali sai an yi dambe da zuci in dai sahabin annabi zai ce da ɗan uwan shi ga mata na nan guda biyu sa'adu bin rabe ko sa'ad ya gama abu bin auri. mata na biyu ne ka je ka dubi duk wanda taimaka nuna ta zan sake ta da inda ka aure ta duk madina ba mai dukiya ta zan raba biyu ka kwashe rabi saboda kai muhajiri ne ka bar gidanka da dangi zan maka haka abdurrahman sai ce kai Allah sun yi albarka ga dukiyarka amma ka rike dukiyar matan ka su sha zaman su don Allah nuna min ina kasuwa take ya shiga kasuwa yi kaya kaya sama da kasa sai ga kudi ci kuskus yi aure ya zo da kanshi annabi ce mahayam mene ne haka yake ne aure ya rabu to tambaya ita ce wane ne ya ce da taku cikin su shi ne ya sallama matan ba malam matan ba sannan bai ce a a wanda ta zama ka dauke ta to ba sai ya darje ba ya ce wallahi ya ce wallahi na haƙura yanzu kai yanzu imani ya kai kana da miliyan ya kace ka raba ɗari biyar ka ba saboda Allah na a ayo falon za a samu sai neman nan zuba ne tukur eh, ita ina mazan suke ne Allahu akbar waɗannan fa dukkanin su ɗaliban makaranta ne muhammadiyya an gane ko to duk sifofin shi ne ake gaya mana sannan kuma ya sala takawa ita ce da mene shi ayan ƙarya mai ce takawa ya jama'a takawa filul ma'amur wa tarkul manhi talaban limar batilla yin yi da barin bari da neman yardan Allah takawa kenan to yana daga cikin halin shi taƙawa wato lamirin shi ne ne kuma hikima ya salam ita ce ma'akula ɗin shi. hankali ya kai zariya ya dawo hikima an tattara cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi saboda wahayi ake ne in gane ko na'am gaskiya da kuma abin da yake ce alwafa cika alkawari shine alwafa yanzu ka dara kun taso da mutum kuna kasuwanci tare tare ku je ku nemo har kuka kai wata gaba ta samun abin duniya sai shi Allah ya jarrabe shi da karewa Allah kiyaye bangaren alwafa ka ce wane iyaka Harka ka roki kowa ai ba zan manci alkhairin da kai ma ba da ka so mai tsoka na jari wannan shine alwafa ka gane ko to shine al'ahad kenan an gane to gaskiya da wafa da bi'a su ce ai shine magana ya ce a faɗi gaskiya alaikum bisidq fa inna as ya yahdi ilal birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wala ya zalo rajulu ya siku wa ya taharra sirka hatta yuktaba inda Allah ne ne siddiqa bisan ibn mas'ud cikin bukhari da muslim sura ka gaskiya da alwafa ɗabi'a ta ce afuwa da aiki na nagarta wato halin shi ne adalci shine ma tarihinsa bin gaskiya shari'ar su kenan shari'a kuma ita ce limamin shi mana duk inda gaskiya take to shi kira hmm. wal islam eh musulunci kuma shine milla din shi domin Allah ya ce wa raditu lakumul islam wa me ahmadu sunan shi kuma nan, a cikin bukhari haka cikin motsa, da waya ta ƙarshe a muwatsa hannun sun suke cewa li hamsa ta asna ina da suna guda biyar ya ce ana muhammad wa ana ahmad wa ana al al-mahi wa ana al-hashir, wa ana al'aqi ne ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ne ne ahmadu ya ce kuma ni ne almahi allazi yamho lawa biyar kofar ma'anan mahi eresa you eres ka goge wani abu ni allah ke goji kafirci shi ne mahi ba shi ke cewa mahi wanda gama kuskure ba mahi ba ne almahi amma an hausar da suna ke cewa mahi sannan kuma ya ane ya eh, ina zuwa kan makwallah sannan kuma ya ce wa anal hashir ni ne hashiru wanda duk Allah zai tara duk halitturan tashin kiyama a gabana matsayi ya kai matsayi wa anal aqibu ni ne kuma da lahtuka ne na ƙarshen zuwa na zo na ƙarshe kuma na shallake na farko a daraja shi yasa al'ummar shi mun zo ƙarshe mun wuce kuma na baya daraja to kamata ka wulakanta kanka ba kana da wannan riga ta mutunci da Allah ya maka Allah ka samu lalata wannan daraja ta samu falalar kasancewar wato al'umar annabin karshe na hmm. ahdabihi haka ne kuwa na hmm. kamar ce ko hmm. مسكين شري ميتي نوتيتي أهدا بفتح الحمزة أي أرشد نكتي أرشد قوكدي أرشدني ونيني ديك أرشده يرشده هو أرشده يرشده رشيد المرشود كيا لكن نكتي إن ربي أرشدني ونشيني دي أرشد يرشدني an gane ko to ma'anar ahadi wato Allah na shiryar da mutane da shi ba'adu dalala bayan sun bace kuma ya kai sannan kuma me eh zan sanar da mutane a dalilin shi a hadiri Allah ne ke magana ana zan ainihin zan shiryar da mutane da shi bayan sun ɓace bihi shine dalili sannan kuma wa allimu bihi zan ilmantar da mutane bihi a dalilin aiko shi su kuma mai bayan jahilci wannan kuma ya ce yawa wato zan kuma ɗaga al'ummar larabawa da shi ba'adal hamala bayan sun kasance ba kowa ba in ka ce a rajulun hamil ya zama non-titi larabawa ya su a lokaci ba wanda ya amma da allah ya kun sosai suka ɗaga shi yasa ce laƙar anzalna ilaikum kitaban fi zikirkum afala taqilun mun saukan muku da littafi littafin na dauke da mutuncin ku ya ko laraba shi ba ku da hankali ne a falata akilon su kaga wannan shi ne mhm. wa hmm. usan mi haka na waice ko haka ne wa usan da yi ba'adan nukura zan daga sunayen mabiyan shi ba ba a san su ba sun zama negative za su zama to known wai san laraba a da ana ganin kawai sun ci baya sai gashi Allah ya daga su wai san da yaran larabci ma a da yanzu ko da kin mutum da so larabci na daga cikin yare na gaba-gaba a cikin harkoki na duniya hatta a majalisar da ake ta ɗinkin duniya arabi ko sun yi ƙoƙarin wai su mai da larabci ba ba su iya ba zara wata ƙasa ba ta amfani to ya ishe ka sai in kiran sallah ta ce a an Allah, ilaha illa da me yake faɗa kalmar da me yake yi ya zake da wannan yanar samu muna son larabci ni aure na sama da hausar da mata yake saboda alaƙar larabcin da annabi da kuma ƙur'ani da kuma hadisi baya ga shi duk wani yare ya yi ƙasa zai rin koya kawai don saboda amma ba ba don harbi shi sa ba mu jin daɗi a ce ka ga ainihin ɗalibi baya koyi larabci baya matsa ma kan shari'a a daidai ba ne Allah ka yi sare ba kuma zan yawai ta alkhairai ba da can mutane ba su da yawa da adadin masu musulunta a duniya kafin adadin kuwa? o kafin projection in few organization of research and documentation na nuna cewa adadin a shekara ta misali ko 2035 adadin musulmi zai karu sama da adadin kirista kuka ce a yanzu din ma there are more practicing muslims than practicing christians a yaka ne kirista suna ne kawai masu zuwa sallah da musulmi sun fi yawa ko shakka ba shi yasa komai sai kwaikwayon musulmin ake yi ko da su ake yi to ne ke abin har na sha gaya muku prime minister inda case ne yake cewa su ba fa musulmi suke rigima da su hmm. su ne da su da annabi musulmi su daga suna suna ta yawa ya za ka yi da su sai muka ce mutu zai zai ku inna Allah alimun da su na karke musuluncinka da kyau ya zama shi ne identity ɗinka maka da wanda lili ka gari suna ta wani ɓoye-ɓoye eh, a yi karo cikin mutane ne ta kuma ana samun haka na taɓa gaya muku da an fo na je wani taro a kenya a yankin rift valley kusa da yankin nakuru gunzan kenya masaukinmu a cikin nairobi bbc suka shirya taron a watan invited ko biyu da hudu shekara ashirin da nawa ana ana cikin tsakiyar taro ni dai a sani na a wurin ni kaɗai ne a shi akwai musulmi ne ban sani ba to sai na ce da mai kula da taron dr wane ne ce look i want to pray a ce okay okay okay Ban sai na ne alƙibla ba wurin don mun tafi ƙauyen ƙabilar mutanen da ke cewa masai dogayen nan masu abin to anan ya za ka yi aiki da fa'ina ma tuwallo na yi sallata a shi a kone yaro wai shi mu'ammar daga ina jin eh, mauritius ko kuma kamar island yana kallo na musulmi ya shi na tsari sallah na zo sai zai sami nake ta ah, so your presence here? I am a Muslim. Where's that ba? ba na ga idanun mutane ce idanun mutane in rukar su sai ɗan uwa, in ka mutu yanzu zuba. ni idan nasu na kalla ka yi kuskure to akwai irin wannan wani ɗan wani kuma yake ga mai yi sun taɓa sauka a wani airport na kasashen kasan ƙasashen laraba aka kira sallah kusan ba wanda ya sai da shi da wasu suka kabbara sallah suna ƙara sai ga mutum sau ya wajen guda biyar ashe duk musulmi ne kowa na gudu kana shi kai kuna sallah ko wani irin wulakanci ne haka kaga ya ka ganta a nan ake ce da kawai tana wani takama misali ka amma kai kana boye identity ɗinka ba daidai ba ne na'am a amsterdam ko na'am November, December. a nazarin kenan na sallah wani kawai ya roƙa ba kira sallah wani mutumin hada da ana kai da su gaban

atalanta da muka je mu sau ya kai hudu duk laraba wannan da tura wannan duk karika rubuna ina san da larabci kada kada suka ce ai na da nan nan na ku yi safara da nuna insha Allah kaga wannan ya nuna maka mai akwai inferiority complex da complex ringajin a sha'uru bin naqaf da mutuncinka addininka ka daga kanka a ko'ina su kai musulmi ne halayenka na gari su ne aidinka to da Allah na kira musamman ɗalibai da ke ba NYSC ka dinga daina koyi identity ɗin. Zan jafin kai sallah ba ne sai da kai dan kai ne kawai kake jin kaka ba ne hana lok za mu iya kammala zai yiwu to karisa kuma zan wadatar da duniya da shi bayan talauci kuma bayan mutane furka sun rarrabu to kuma zan hada su zukata da suka rabu kowa ya kama gaban kanshi zan haɗa zuciyar wa'allafa bai na kulobe a zalace ko halasta na'am da kuma sarasci da soye-soyen zuciya mabambanta da kuma al'ummomi mabambanta وأجعل أمته خير أمة Allah bai faɗi wannan ba? Zan sa Allah nasu su ne mafiya alkhairin al'umma wanda aka fitar da su. Amin wa iyakun. Dora ga insha Allah ta'ala za mu kwana a nan da yardan Allah za mu dora don Allah ya ba mu dama lokaci na gaba. Wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladin shi kura-kura mu Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.